kada ya fada wata hanya sai malam alhassan ya murmushi ya ce masu har shagon awwal ya je ya kuma gaggaisawa da abokanan kasuwancin shi kuma ko da yaushe yana cikin yi masa addu'a to yanzu kuma ba su ba su da zance sai ya kamata awwal ya zo ya auri zainabu in dai ba wani in dai ba wani abu ba tunda kowa ya shaida an ba shi ita in dalili kenan yadda ya tashi ya ce bara ya je ya kwanta kai shehu cewar ta tanimu kaga yaro kamar ba kwanan nan yake yawo tsummai tsummai tsummai ba amma kana ganin har wani tozon masu kuɗi ya fara ya bar namu 'ya'yan da dawowa zuwa gona kai dai bari ta nima ai ko da yaushe yaron nan ya zo wallahi ranar barci na kalilan ne amma ji sam duk ya fara tsofewa saboda wahalar zaman karkara kai ai ba takaici sai ya zo yana raban kuɗi kawai dai ina karɓa ne kada na yi wa kaina abin takaicin namu 'ya'yan a wurin mu suke nema to abin tambaya anan shine wannan matar fa da suka zo tare har da yara oh shi ya san inda ya samo ta kai yau kan ba zan bar kofar gidan nan ba sai na ji me ya haɗin sa bara a kira la'asar na san mai zan yi yo ai ni ma ina nan har a kira kashin gida suka yi suka ji gaba da abin da suka saba yi da jama'a awoli ne a gaba dauke da jidda wani ɗayan ne tunda Allah ya daga awoli suke bakin ciki kullum da maganar sa maganar da za su bullo da malam alasan game da awalu cewa ya kamata binciki wuri harkar kasuwancin shi nan da nan yaro ya samu kuɗi abin a duba ne ya faɗa wata hanya sai malam alasan ya murmushi ya ce masu har shagon awali ya je ya kuma gaggaisawa da abokanan kasuwancin shi kuma ko da yaushe yana cikin yi masa addu'a to yanzu kuma ba su da zance sai ya kamata awali ya zo ya auri Zainabu in dai ba wani ba tunda kowa ya shaida an bashi ita in ya zo mana da matar har da 'ya'ya biyu ga ɗaya nan a bayan ki shiru ta yi cikin jimami to yanzu mai gida ya za mu yi laifin dai awwal ya tafka sai dai mu yi haƙuri mu tunanin abin yadda za mu sanar wa jama'a cewa ya yi aure har ya haihu don ka san garin nan namu ba a raina magana yanzu za a fara magana ganu su yi mana mummunar fahimta takaicin namu 'ya'yan a wurin mu suke nema abin tambaya anan shine wannan matar fa da suka zo tare har da yara shi ya san inda ya samo ta kai yau kan ba zan bar kofar gidan nan ba sai na ji mai ya haɗin sa bara a kira la'asar na san mai zan yi to ai ni ma ina nan har a kira shingida suka yi suka jigaba da abin da suka saba yi da jama'a wali ne a gaba dauke da jidda imam ya wuce bayan aika an yi sallama cikin mutunci da girmama juna suka gaisa Allah ya gafarta malam danka ne tafka wani babban kuskure ya nuna mana ya girma har ya isa da kanshi shine nema a matsayina na mahaifinshi nake so na nuna masa tawa isar ne ya zana wa imam komai yana mai jinjina kai dama banda abubuwan duniya ya fara tabarbarewa yaushe za a ba mutum aure ba tare da sanin waliyansa ba ba zan hana ka aiwatar da abin da kai niyya ba ni ma ina goyon bayan ka ba zai yiwu mu zuba mu idanu ba mu zuba mu ne mu zuba musu idanu shuru ta yi cikin jimami to yanzu mai gida ya za mu yi laifin dai awwal ya tafka sai dai mu yi haƙuri mu tunanin abin yadda za mu sanar wa jama'a cewa ya yi aure har ya haihu don ka san garin nan namu ba a raina magana yanzu sai a fara magana ganu su yi mana mummunar fahimta takaicin namu 'ya'yan a wurin mu suke nema tambaya a nan shine wannan matar fa da suka zo tare har da yara shi ya san inda ya samo ta kai yau kan ba zan bar kofar gidan nan ba sai na ji me ya haɗa a kira la'asar na san mai zan yi ai nima ma ina nan har a kira gida suka yi suka cigaba da abin da suka saba yi da jama'a awali ne a gaba dauke da jidda imam ya wuce bayan aika an yi sallama cikin mutunci da girmama juna suka gaisa Allah ya gafarta malam danka da ya tafka wani babban kuskure ya nuna mana ya girma har ya isa da kanshi shine nema a matsayin na mahaifin shi nake sanin waliyansa ba ba zan hana ka aiwatar da abin da kai niyya ba ma ina goyon bayan ka ba zai yiwu mu zuba ƴaƴan mu idanu ba mu zuba mu ne mu zuba musu idanu alasan suka biyo da kowannen su hannu cike da dabino da goro don su zalamammu ne ba su haƙuri da abu kaɗan aka miƙa musu don ɗaukan goron ɗaurin aure kowanne su sai da ya cika hannunsa haba malam alasa yadda muke ba yi tunanin za ka ɓoye mana wani abu da ya shafe ka ba a kana da niyya yau za a ɗaura auren yaron nan amma ko ka sarar mana bayan ko ɗazu da rana muna tare tuni ya karɓa kai dai har a kar dai har awal ya koma na ga bai halarci ɗaurin auren ba ko matar ta ce ba za ta iya kwanan duhu ba kasancewar ta saba da maraya ko ina akwai wutar lantarki murmushi malam alhassan yayi shi dai yana mamakin waɗannan bayan allah yana tare da su suna liƙe suna liƙe da shi suna cin dunduniyar shi shi dai zuciyar shi ɗaya yake da zaune da su idan sun zalunce shi ya bar su da allah ya kai shiru ne malam alasan kar dai abin da ne ya yi ne sani na yi aure har na samu albarkar yan jikoki saboda irin kunni na ce a faɗa cewa abulan ya yi aure har ya fi 'ya'ya biyu don kada nan gaba a shi da yara a sheganta mana jikoki bayan 'ya'yan sunna ne kamar kowanne da maganar rufe ɗaurin aure kuwa shi ya ce a rufe don a ba wanda waɗanda suka yi ikirarin cewa ya jingina zainabu ya ki auren mamaki kuma yana nan a gari bai tafi ba jikin su tanimu ya yi sanyi ƙalau sun sha mamaki yadda malam alhassan ya yi musu shi da suka san shi matan mai haƙuri mutum mai haƙuri da kawaici da nuna nashi da nuna nashi kamar ba nashi ba to kun gama ina son in shiga gida don na yi don na yi hira da yan jikokina kafin su yi barci a sanye suka yi magana allah ya tashe mu lafiya wuce sai ya shige gidan shi a tsakar gida ya same su yaran tuni sun yi barci a cinyar gogo tana ta yi musu firfita saratu kuwa na dakin gogo kan karamin gadonta bayan ta tsakuri abinci na ran yara a ta mana jikoki bayan 'ya'yan sunna ne kamar kowanne da. maganar rufe ɗaurin aure kuwa shi ya ce a rufe don a ba wanda waɗanda suka yi ikirarin cewa ya jingina zainab ya ki auren mamaki kuma yana nan a gari bai tafi ba jikin su tanimu ya yi sanyi ƙalau sun sha mamaki yadda malam ya yi musu shi da suka san shi matan mai haƙuri mutum mai haƙuri da kawaici da nuna nashi da nuna nashi kamar ba nashi ba to kun gama ina son in shiga gida don na hira da yan jikokina kafin su yi barci a sanye suka yi magana allah ya tashe mu lafiya wuce sai ya shige gidan shi a tsakar gida ya same su yaran tuni sun yi barci a cinyar gwaggo tana ta yi musu firfita saratu kuwa na dakin gwaggo kan karamin gadonta bayan ta tsakuri abinci na ran faɗin haƙurinki yayi yawa to ina fatan zaman aure zaki ninka ki rike sirrin ki tsakaninki da mijinki ki yi haƙuri ki jure shi ne zaki ci ribar rayuwa mariƙiyarki wacce ta kasance uwa a gare ki kina dai ganin irin zaman da muke ko ke ki ko ke kike yar mu baki taba ganin wani abu na sabani ya shiga tsakanin batun da na aure ta ba wanda ya taba jin kanmu duk da wani jikon ina da zafi ba ta biya biya wata tatawa duk lokacin da na yi sama ita ƙasa take shi yasa zaman mu ya ɗore cikin aminci da girmama juna ko yau na mutu ina da fahari da karimatu don haka ina so ki zauna da mijinki kamar yadda karimatu ta zauna da ni ki zauna da abokiyar zaman ki lafiya sai yanzu a wale a ajiyar zuciya wadda har sai da ta kalle shi don tunanin shi a mahaifin shi zai ɗan mummunan mataki akan saratu yara kuma ko baki auren muhammad 'ya'yanki ne tashi ki je allah ya miki albarka fuskar ta sharku da hawa ta tashi ta fita kai na dawo kanka nutsuwa a Hawala ya kuma yi kayi abin da kaga dama lahi ko bayan raina Muhammadu ka saki Zainabu ban yafi maka ba haba mai gida mai ya kawo wannan furucin kuma a sauƙaƙa mashi hannuwa ya sa ya dakatar da ita ki yi min shiru wallahi na faɗa na kuma faɗa Muhammadu ka rabu da auren wannan yarinyar kai da Zainabu ban yafi maka ba ko a lahira ba ni buƙatar Allah ya tashe ka a matsayin wai kai ɗana ne da na haifa a duniya kuka awul ya sa shi dai wallahi an gama da shi ne kawai don ba yadda zai an lakaba mishi yarinyar da baya ra'ayinta sannan ga wata zafaffiyar doka da aka kafa mashi wato bai da yanci ko bata masa ta yi haka zai ta zama da ita muddin yana raye wannan shine ta kunkumi abu kuka kake ai ba ai ai abu ne mai sauri idan ka ga Zainabu bata cikin zabin ka ko yanzu kana iya sauwaƙe mata ka kama gabanka ba matakin da ka ɗauka ne yanzu ba baba yanzu baba ko batan ko ɓata mai yi haka za mu cigaba da zama ko na ce hakan da mutum yana raye wannan shine ne abu kuka kake ai ba ai ai abu ne mai sauri idan kaga Zainabu bata cikin zabin ka ko yanzu kana iya sauwaƙe mata ka kama gaban ka ba matakin da ka ɗauka ne yanzu ba baba yanzu baba ko batan ko bata mai zai haka zamu cigaba da zama ko na ce hakan da shi ka bani wuri mutumin kawai sun sun ya tashi ya fita dakin gogo ya nufa gurin jimbiyar tashi zaune take tana ta rusar kuka haka ne tabbatar mai da cewa ta ji komai sar ciki hakuri ni kaina dan an fi karfi na ne amma har ga Allah bani ra'ayin yarinya na ba wani idan baka ra'ayin da tunda an riga an daura ka sake ta mana wallahi har ga Allah niyyata kenan tunda an daura niyyata wallahi ba zan ta wata guda da auren ba to furucin da babba ya yi ne ba zan iya ƙetara shi ba idan na so na gama da duniya lafiya ya ce in na sake ta bai yafe min ba haka zan zauna da kishiya a ƙarƙashi na ni kam gaskiya ba zan zauna ba ni gaskiya ka sauwaƙe mani Allah ba zan zauna da ba gidajiyar yarinyar nan ba har na hada miji da ita haba saratu wace irin magana yake faɗa to wallahi ko wuƙa za a sanya mini a makogoro na a ce na sake wallahi ba zan sake ki ba kin san ko irin son da nake miki kwantar da hankalin ki bani haɗin kai ba dai ita wai mai biyayya ba har mahaifina na yaban mu na yabanta fiye da ni wallahi za ta raina kanta in dai ba ta yi sa'a ba bakin cikin abin da zan ke mata sai ya kai ta kushewarta mu zuba ni da ita hakan da ya ce shi ya dan sanya yawa gimbiyar tashi rainon yayi ta rashin ta sauko ba kunya sakata ya sanya a dakin ya ja matar shi jikin shi kasancewar shi namiji ne mai son mu'amala ya yi sa ya haɗa da mai ya masa gwaggo da ke ɗakin malam alasan bayan sun gama tattauna da hanzarin ta taho ɗakin don ta kwanta abin mamaki uf banda haka ga mai kunya ga mai kunya ina kai ina kwana da matarka a gidan mahaifinka da ka zo bakunta ba ma wai satar hanya ba a'a kiri-kiri gwaggo ce ke magana a zuciyarta lakin zainabu ta shiga ta samu tana ta risgar kuka nan ta wurin rashin ta ni kana zainabu bayan da zan da babba ku ne da an haƙura da auren nan saboda tsoro na Allah tsoro na wannan yarinyar don idan nan naci a buɗe yake abin da nake so da ki ki rike roƙon ki ringa roƙon Allah kariya ki yi haƙuri alhamdulillah dama ke ku nace wajen haƙuri ki yi mijinki biyayya ki zauna lafiya da abokiyar zaman ki ƴaƴa kuwa dama naki ne ki rike su amana ki daina kukan nan haka da ƙyar zai da ta yi shiru amma san bata rinsa ba don da asuba gogo ta fito don yin sallah daidai lokacin ne awal ya fito daga wajen matar shi da sauri gogo ta koma don ta ga alamun don ta ga alamun awalu yanzu san ba ba kunya a tattare da shi don shi san bai nuna alamun ya ji kunya ba abin kari nan kowa ya zauna tsakar gida yana karyawa har da har da ma baffa don yau yana cikin farin ciki ganin burinsa ya cika zainabin shi da awali sun zama mata da miji saratu kuwa nan nata kamar mai sam ta ki sakin fuska duk inda zainab ta yi sai ta bi ta harara ita ko gogo bata nuna mata komai ba sai ma jinta da take yi a jiki tana wani share gogo daga yi take ita duk ita ta shirya haka tunda sun fi kusa da zainabu bayan an gama cin abincin ne awali ya samu mahaifin shi a daki babban mun kunsa to shikenan Allah ya kiyaye nan da sati biyu ka zo ka tafi da Zainabu gogonta da nenanta sabra'u za su raka ta don su ga wajen da kuke to shi kenan nan ya sa hannu juya da damtso kuɗi ya miƙa mahaifin shi to Allah ya albarka Allah ya kiyaye hanya a kira Zainabu ku yi sallama to ya amsa masa ne kawai dan ya leƙa ya kira Saratu don ta yi sallama da shi a tsaye ta yi gangan a tsaye ta yi gandandan to mun tafi to yar nan cewar gwaggo ki yi haƙuri kin ji Allah ya zama da ku lafiya don Allah ki yi haƙuri na san an ɓata miki yi haƙuri kada ki ɗau wani mataki akan zaman mu ina fatan auren Zainabu da aka laƙaba mini ba zai sa zaman mu ya gurɓace ba ni ma fa har Allah har ga Allah bana ƙaunar wannan aure amma ba yadda zan yi idan ina son gama da duniya lafiya dole ne in bi umarnin mahaifina ya yake gani game da zaman in nema mata gida ko zaki zauna da ita wani iri ka nema mata gida rainin hankalin kenan salon ka je can gefe kana cin amana ta ba sa ne ya ce zan ci amanar ki sai ki yarda ko kan wani abu ne ko akan wani abu ne bare akan wata zainab wacce bata kama kafarki a komai ba don Allah kada ma ki sa wannan a ki sa a ki wallahi Zainabu ba za ta taba jin daɗin zama da ni ba har karshen rayuwar mu ba dai ta kafe sai ta aure ni ba mu zuba shege ka fasa abin da nake jan hankalin ki a koda yaushe shine ki bani haɗin kai Allah ya sa abin da kake faɗa har zuciyarka kada ta zo ka canza ku wa da ni tunda ku ta zauna a ƙaramin ɗakin na gefen sto to hakan ya yi jin ta duk abin da kika zartar haka za a yi kamar yadda babban ya umarce shi sati biyu da ya iso garin dabai washe gari suka juya da su gwaggo a motar kaya ta bi su ba laifi babba ya yi rawar gani duk wani abu da uba ke da shi wada ya yi zainabu haka ma ta fito da ɗayarta haka dangin mahaifiyarsu safara'u sun yi mata kaya duk da yake rumfar mahaifiyarta ragowar kwaya ɗayan ta rage suka sayar don tuni sun sayar da kadarorin mahaifiyarta sun rabe kuɗin yanzu ɗayar da ta rage suka sayar suka kasa kuɗin biyu suka kashe mata kashi ɗaya suka rabe ragowar don tsabar zalunci sun tarar da gidan ba kowa salima ma a kulle suka same shi a wurin ya aika makocinsa ya karɓo makullin gogoce ta zuba masa ido Muhammadu ina matar gidan da yaran ta je gidansu a can ta ce za ta yi ne nan da ya buɗe musu suka shiga sai kankanin lokaci suka kimtsa Zainabu ɗakin da duk da ɗakin ƙarami ne ya yi kyau sogon nata don tun da aka ɗaura aurenta da Awwal hankalinta bai kwanta ba ganin irin take-taken Awwal da matarsa tun fitar Awwal rakiyar su goggo rakiyar su goggo har zuwa karfe 9 dare bai shigo ba Zainabu kuwa tsoro ya cika ta dama akwai wutar lantarki sai can wajen sha ɗaya saura sannan ya shigo tana jin motsi ta yi hanzarin fitowa daga ɗaki don ta yi musu masu gida don ta wa masu gida sane da zuwa abin mamaki shi kaɗai ta gan shi zuwa yauwa ya amsa fuskarsa ba yabo ba fallasa leda ya miko mata ungo ki je ki hannu biyu ta sa ta karɓa na gode yaya na zata tare za ku dawo da sunana da umman su eh da tare za mu dawo rasuwa aka yi mata kaninta wanda yake binta ne ya tafi can kano wajen kakarsu shekaran jiya shine ɗazu bayan fita ta aka aiko wai yaron su da amai da guda shine na je na kai su can kana sai yanzu na dawo su daga nan ta wadatar ɗakin sa ya buɗe ya shiga ita ma jikinta a sanye ta juya na ta ɗakin ledar ta buɗe tsire ne a ciki na lafiyayye da biredi zama ta yi ta ci ta ƙoshi ta sha ruwa da ta yi sallar ta miƙewa ta yi a ta kwana ɗaya biyu a wani duk ya fita daga haicinsa kasancewar shi namiji ne mai buƙaci tun da ya auri saratu bai taɓa fashin kasancewa tare da ita ba gashi tana jure duk wani mu'amala da ke gare shi